Sama assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na siyasa a shari'a a inda kamar kullum muke zantawa da babban malaminmu Sheikh Dr. Ahmad Abakar Mahmud Gumi a akar makalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi lafiya lafiya alhamdulillah to a wancan mako da ta gabata mun tattauna ne da malam dangane da ababe wanda yake ya shafi ainihin siyasa a mahangata shari'a inda malam ya yi mana bayanin yadda ma asalin siyasan ya samu asali da kuma yadda shari'a take kallon ainihin siyasa da kuma yadda kuma zamani shi kuma ya shigo ciki yadda kuma ake a musulantar da abin wato ta hangata shari'a inda malam ya yi mana bayani akwai ababe guda shi da wanda yake su ne tsiyayyu wanda ke shari'a ba ta kallon wane ne ainihin ke shugabanci in dai har zai kiyaye wayannan abubuwa misali a ciki kaɗan daga ciki shine ya tsare ainihin rayukan al'umma addininsu mutuncinsu da ainihin makamantansu har kai ga mun tattauna a shugaban duniya na farko a mahanga ta shara shine manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi kuma muka ga irin gwagwarmayan da aka yi wajen ainihin zaben shugaba domin bayan da za a ce al'umma sun zo na ko da sakan guda ne ba tare da ainihin shugaba ba bayan mutum manzo sallallahu alaihi wasallam mun ga yadda aka yi aka nada ainihin khalifa na farko wa shine sayyidina bakar sannan muka ji irin shi ma yadda a takaice yadda ya gwagwarmaya da al'umma bayan tafiyarsa ko muka ji wane ne na biyu wane ne na uku mun manta mala ya mana bayani cewa akwai ɗaya daga cikin sabai wanda yake shine kadai aka yi zaɓe. a kan shi to bayan wannan kuma ba a sake wani zaɓe ba har ila yau da ainihin muke ciki to ina ganin za mu ainihin ɗora daga nan mu ji dangantakar ainihin siyasa na wancan lokaci da kuma irin wannan namu da muke ciki in mai kallo yana biye da mu har za mu zo mu tattauna akan siyasar ƙasa da ƙasa a turanci akan ce mishi a international politics kenan amma yanzu muna nan a cikin dai na ƙasa ne tukuna kafin a tafiyan ya faɗaɗa ya faɗaɗa mu fara tattauna na ƙasa da kasa wanda za mu ɗauko misalai mu riga gwamawa yadda yake a shari'a take fuskantar lamarin a akar makalla bari mu ɗauki dangantakan wancan siyasa na wancan lokuta da kuma na wannan me yasa al'umma musamman ma tunda muna magana ne akan shari'a eh. ba sa kallon yaya addinin su ya shimfiɗa musu yadda za a yi ainihin wannan tafiya tunda an ce rayuwar musulmi gaba ɗaya addini ne ibada ne da makamantun su to me yasa mutane ba sa kokari su dinga danganta wancan tafiya da wannan har za ka ana ta zaƙin shiwa gabani ana kashe mutane ana oh. da ainihin makamantun su to a'udhu billahi minash من الشيطان bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala والسلام muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to da da farko shi dai musulunci lokacin da ya zo da dokoki dokokin da za su nuna ma mutane yadda za su yi ibada ibada shine kamar sallah azumi hajji zakka da sauransu shine ainihin addinin musulunci sannan kuma musuluncin da kanshi ya zo da daula daula ita ce hukuma wannan hukuma din to ita bai bayyana daki-daki yadda ake tafiyar da ita ba wato ana kula kenan zamani na zuwa abubuwa suna canjawa misali magani alwallakanta kanta sai da qur'ani ya zo hmm. idza qamtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi yanda ake alwala ma sai da Allah bayyana hmm. yanda ake abubuwa cikin eh, Allah ya raba zakka a cikin qur'ani abubuwa da na ibada sai da Allah tsaya a cikin Kur'ani daki daki gaya mana yadda za a yi mm. to amma da aka zo maganar mulki sai kawai ya kawo mana ka'ida daya mm. ya ce wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun mm. wato al'amarin mutane da al'amruhum nan ana nufin al'amarin su na duniya al'amarin su na mulki to sun kayan shawara da kansu kuma su fitar da hukunci tsakanin kansu shi yasa musulunci bai zo ya tsaya ya fayyace daki-daki yadda za a bi ba sai dai dunkule ya ba mu ka'ida da matuka aka bi wannan ka'ida insha Allah za a samu nasara to wannan ka'idar shura kamar yadda muka ce ba a samu yin ta ba kamar yadda ya kamata mm. sai lokacin na Uthman bin Affan shine aka samu kwanciyar hankali sahabai suka natsu suka fahimci cewa fa mulkin nan sai da shura aka yi zaɓe shi to abin da ya same shi shi shine da yake lokaci ya ja zamani ya ja wasu abubuwa sun fara shigowa cikin musulunci banda imani kabilanci ya fara shigowa domin an buɗe kasashen da da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su san musulunci ba irin kasan Iraq da kasan Misra eh, an yi kuma ƙasa ya Yemen to kuma an samu samarin da suka taso sababbi wanda su ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba su gan shi ba ba samu tarbiyya nan ta annabci ba sun je ji tarihi dai kawai sun ji tarihi to wayan nan samarin yaran nan sai suka zo da zafin kai cewa duk wani abu da suke ji da ana yi yanzu ba a yi hmm. to su wannan karkacewa ne ya kamata a kauda shugaba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta bayani daki daki da bayyana irin wayannan yara cewa za su bayyana to abin da ke kawo ɗan karkacewa daga tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine canjin yanayi lokacin shi kowa na bashi wannan girma da daraja na annabta ba mai musu da shi ba mai jayayya da shi yana tafiya halifan shi na farko abubakar da anhu yana hawa shi kenan larabawan ƙauye na daji suka ce muna ba annabi sallallahu alaihi wasallam zakka amma ba za mu baka ba kai abubakar ka ga fara samun hmm. taurin kai domin sun san ba annabi ba ne sai da ya yaƙe su yaƙin da tsakanin shi wato sahabbai da yawa mahaddatun qur'ani masu sun mutu to da kyar hmm. abubakar radiyallahu anhu ya shawo kansu hmm. domin sun san bambancin annabi da wanda ba annabi ba to wannan eh, da'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sahabbai eh, khalifai ba samu ba sai da ya zama wani abu ya shigo kuma yanzu sai an san san sa karfi kaga shi abokan yakin harbin ridda yaki na mazunci ya kuyi wajen goma sha biyu aka da umar ya zo shi kuma allah ya ba shi haiba mm-hmm. kowa ya san an ce shaidan ma in umar zai bi hanya nan shi an zai zai canja hanya saboda ka da ya zo mutane sun miƙa mishi wuya to lokacin Uthman bin Affan wannan shekancin na mutane sake tasowa wannan kuma samari suka zo suka kewaye shi sai ya sauka suka ce mishi shi corrupt ne wato yana cin yana yana ɗayan uwan shi a mulki kuma gashi dai ba sa samun abubuwa kamar da ke to shi kuma Uthman bin Affan lokacin